رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد to akwai tambayoyi da yan uwa suka turo akwai wannan da ya turo ta shafi ta facebook ce assalamu alaikum Allah ya kara malan lafiya Allah ya ji kan hajjia Allah ya kyauta namu zuwan amin yace tambaya ta ita ce mun kasance muna yi kuwa a kasuwa a sanar da kowa akwai sallah a masallaci duk lokacin da kasuwa ta shiga halin rashin ciniki don Allah ya kawo mana sauƙi, to malam menene matsayin wannan sallah da muke yi kuma muna yin sallah ne sha biyu na safe Allah ya saka malam da alkhairi Allah ya baka aljanna a ɗaukakiya E, eh to wannan waɗanda suka tabbatar da salatul haja za su iya ɗaukanta ta wannan babin duk da yake ban ga wani hadisi da yake tabbatar da yin jam'i domin salatul haja ba yin jam'i domin sallar bukata domin bukata gaskiya ban ga wani hadisi da yake tabbatar da salatul haja ba amma mahalli ne na ƙarin albahar daga cikin wato wannan littafin al'ashkar da ya yi a cikin wato sallolin nafila ya ambace ta amma bai ambaci akan cewar a bai ambace ta a kan kan cewa salatul hajja ba eh, kamar da ya zo a cikin tirmidhi na wannan makahon da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kan cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya dawo masa da ganinsa ya ce masa ya salla raka a biyu sannan ya roƙi Allah to wannan ya yi tawassuli da addu'ar annab sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara masa da yin tawassuli da yin sallah din to amma ta zo da sifar jam'i domin ta wannan yana buƙatar ƙarin albahar insha Allah zan kara bahasi akan wannan sannan sai na zan dawo gare ta a cikin darasi mai zuwa insha Allah sai a tuna mun rana asabar insha Allah na'am eh ah, na'am cewar ummahani ta sifanta ta cewa yayi ta hafifa ina fatul bari na'am cewa yayi ta hafifa a wato gajeriya wannan waɗansu sun kafa hujja da wannan akan cewa gajeriya ya kamata ta kasance amma ibn hajar ya yi ishara akan cewa babu hujja akan wannan ya yi ishara akan cewa babu hujja akan wannan saboda ɗaya hadisin da suke kawowa a ɗaya hadisin da suke kawowa nata na kan cewa ana yin ta da hadisin uku bata bin amir cewa a yi ta da suwar duha shine wa shamsi wa duhaha da kuma wa duha hadisin bai inganta ba to kaga shi ba zai to cewar yayi nuni akan at-tahfif ba tunda wa duha da wa shamsi ai kaga surori da ake karantawa lokacin sallar isha to su ita kuma sallar isha karatun ta tsaka-tsaki ne ba mai tsawo ba ba gajeruwa ba ina kokari in ga maganar da ibn hajar ya kawo ne wajen ta'alikinsa da ya yi a kan cewar wato ya yi ta hafifa to insha Allah kabinu bashi zan duwa muka amma dai wannan dai ba zai zamanto cewar an ɗauke shi ƙa'ida ba kamar yadda aka yi wajen raka'atayil fajr kamar yadda ake wajen raka'atai alfajir tunda wannan ita nata na hadisin ummu hani waqi'atu ayn ce la umuma laha qadiyatu ayn wanda yake ta ruwaito hali ne guda daya na wannan sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya to dan yayi ta hafifa wannan ba zai zama to dalili akan cewa kowace hafifa za ta zama to ba tunda akwai zai iya zama towa na'am na'am haka ne ah, na tuna abinda ibnu hajar yace yace ba zai zama to dalili ba sau da na farko zai iya nuna cewa takaitawar da yi saboda ya yi tafarrugi ga al'amuran da ya shafi wato in an ci nasarar yaƙi abubuwa da za su biyo baya a matsayinsa na shugaban ƙasa da kwamandan rundunar yaƙi saboda haka wannan zai iya sanyawa dalilin da bai tsawaita sallar ba saboda haka ba zai yi a ɗauka daga wannan a ɗauki ƙa'idar kan cewar za a taƙaita sallar ba kuma ƙari akan wannan wanda shi ba shi ne ibn hajar ya faɗa ba shi dai ya ce akwai dalilai da za su sa yi tafsir to in ku akwai dalilai da za su sa ya gajarta ta ba za a ɗauki ƙa'ida a kan cewa sallar walha gajeruwa za ta zama ba sannan kuma waƙi'atu aini ce abu ne wanda ya afku a ranar wannan bai nuna kan cewar a sauran salloli da yake na walha haka yi ba saɓanin wato ita raka'atayil fajir ita raka'atayil kaga an nuna cewa haka yi muwazaba a kanta kamar yadda ya zo a hadisun aisha ya kasance yana takai yana gajarta raka'atai alfajir har ma na kance shi ya ma karanta fatiha kuwa hmm? to kaga wannan ya nuna abu ne wanda yake daimuma ya dawwama akan yin haka to shi yasa kaga malamai suka ɗauki wannan ya zamanto shine ka'idar raka'atai alfajir amma salatu Buha, wannan abin da ya zo a hadisin ummu hani ba su ɗauke shi a haka ba to sai dai kuma sai mutum ya duba ya gani irin yanayin tunda ka san yawanci lokacin walaha yana zuwa ne lokacin shagaltuwa lokacin mutane an shagaltu ko ana kasuwa ko ana wajen aiki ko ana makaranta to kaga duk wannan zai zamanto wato dalili ne akan tahfif din akan ayi tahfifinta na to sai kuma wannan shi ma yace assalamu alaikum Allah ya kara malam lafiya da ikhlasi amin malam maganar yin ah, yin yanci ga gaɓoɓi na sallah raka'a biyu a farkon rana yana nufin lokacin shuru ko ya haɗa duka da lokacin da ya halatta a yi sallar duha ma'ana har lokacin zawal don Allah malam ina bukatar addu'o'inka da ta ‘yan uwa kan bukatu da nake da su Allah ya biya maka buƙatun ka biya mana buƙatu baki ɗaya e ita wannan sallar da ake ‘yantar da rai yadda ya zo a hadisin abizar wa rakata ne awwalan nahar tujzi'u an zalik raka'o'i guda biyu farkon wuni za su wadatar ga barin wannan to ita kanta salatu shuruq ai nau'i ce ta salatu duha ita kanta salatu shuruq wanda aka ana ce mata salatu shuruq saboda ana yin ta muttasila saje da zikirin da ake yi bayan sallar asuba idan mutum ya zikiri bayan sallar asuba sannan ya tashi bayan hudowar rana ya sallaci raka'a biyu zai zamanto kamar ladan hajji da umra cikakku kamar yadda ya zo a hadisin tirmidhi to wannan sallar sai malamai sukan ce mata salatu shuruk saboda an rataya ta da hudowar rana amma ita kanta salatu buha ce idan wannan sallar kawai kai kayi sallar walaha kuma kayi sallar shuruk kuma kayi sallar yantar da kanka daga wato a yantar da gabobin jikinka idan kuma baka yi wannan ba sai lokacin walaha kai hainatar tarmudul fisal lokacin da hantsi yi zafi kowannan lokacin ne shi ma na hari don farkon rana ai lokacin walaha ne farkon rana ba ana nufin farkon hudowar ba farkon rana har zuwa zawal ai farkon rana ne farkon yini ne saboda haka idan kai sallar walaha a kowane lokaci kamar yadda a sharhi muka nuna na falalar yin falalar salatu duha dukkan malamai sun nuna akan cewar ita raka'a biyu din nan ta sallar walaha ibn hajar ya nuna cewa raka biyu nan ta sallar walaha idan ka yi su za su zamanto maka masu yantar da kai daga wuta ta hanyar bayar da wannan wato wadatar da kai ga yin wannan sadaka saboda haka ya nuna kan cewa sawa'un kayi ne wato a lokacin shuru bayan shuru ko kayi ne a lokacin da yake shine mafificin lokacin yin sallar walaha ko ma kayi ne ne gab da zawal duk wannan ana ce masa awwalun nahar farkon farkon wuni na to sai kuma wannan yace eh Allah ya ji kan hajji assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ji kan hajjiya Allah ya raye zuriya amin yace menene gaskiyar masu cewa in mutum ya saki mace bata yi aure ba wai in ta zo da ɗa ta ce nasa ne komai daɗewa sai ya amshi wannan ɗan a matsayin nasa ne eh wato akwai akwai shekaru da akan sa wanda yake shine za a iya hukunci da kan cewa wanda in bai ba su wuce ba idan ta zo da ɗa kuma in ta zo da ɗa a kan cewa ɗan mijin da ya sake ta ne za a ɗauke shi ɗan sani Shi ne shekara hudu saboda batun kwantaccen ciki kwantaccen ciki zai kai har shekara hudu saboda haka idan mutum ya saki matarsa bayan mata gama idda ba ta aure ba tana zaune sai ta zo da ɗa ta ce wannan ɗan namijin da ya sake ta ne to ba yadda zai kore wannan ɗan sai da li'ani sai da li'ani zai kore wannan ɗan bayan ta yi jini uku ɗin eh, jini uku ya halatta ta ga wani ne na na eh, to ai wannan shari'a ce hukuncin biology daban hukuncin shari'a daban na na babu hadisi amma hajjin sahabbai ne hajjin sahabbai ne hmm. saboda wato yawanci wato shari'a tana duban abin da zai maganin rigima ne shari'a tana kwaɗayin aimayaro yaro uba yanzu kaga biology zai iya cewa yaro idan aka je aka dna ba ɗan ubansa ba ne amma bai isa ya ce biology ya kore ɗan ba saboda dna ya kore in ma ya faɗi wannan bulalar ƙazafi za a yi masa alwaladu lil firash saboda haka ba abin zai sa shi ya kora wannan ɗan sai abin shari'a ta kawo shi ne li'ani shi ne li'ani li'ani shi ne kaɗai to kuma saboda wato kausasawar rantsuwa da ake a cikin li'ani da tsoratarwa shi sa ba kowa ne zai yi gabatar da kansa yi li'ani ba to kuma dama abin da shari'a take so kenan ka karɓi ɗa a yi maɗa uba ba a bar ɗa ana cewa ba shi da uba ba ko da a haƙiƙatul amur ba ɗan ba ne ba shi ne uban ba ne to shari'a tana kwaɗayin a yi maɗa uba shi yasa ake istilhaq ai shi yasa ƙaunin waɗanda suka yi da istilhaq yake da ƙarfi idan mutum ya yi mutum zina da mace ko ba matar wani bace kuma ta haihu ya zo ya ce wannan ɗan ɗansa ne duk da yake na zina ne fatawar da yawa daga cikin malamai fatawar waɗansu daga cikin malamai kuma shine matabar shine ra'ayin ibn taymiya da ibn al da qayyim da kuma su bin baz da ibn al a wannan zamanin za a yi istilhaq sai a bashi dama yace dan na'am sai ya gaje shi sai ce dan ne ya fi bisa a kyale shi yana gararan ba akan cewar bayan kuma ya san shi ya haifa shi ne ɗansa ta biology to sai a mayar da shi ɗansa ma ta shari'a <laughs> amma da a ce ita matar firash ce matar wani ce ya zo ya ce wannan ɗan da ta haifa ɗansa ne to nan ba za wannan sai a yi masa ƙazafi sai a yi masa haddin ƙazafi ba za a ba shi ba shi mijin sai dai ya yi ko zai zama to ɗan mijin nata ne sai dai shi ya kore shi ta hanyar li'an na اللهم صل على muhammad kama sallaita ala ibrahim wa على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى muhammad kama كما ala ibrahim wa وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نعم الله غفرتا ما magabatan mu Allah ka cikan magabatan mu akwai wanda za a yi ma dan wato akwai dan uwa da za a yi masa aiki tiyata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi dacewa ya bada dacewa da samun waraka Allah ya bashi lafiya Allah ya sanya shi zamanto an shiga lafiya an fito lafiya akwai waɗanda za su yi jarabawa muna roƙon Allah ka ba su nasara Allah ka yassare musu samun najahi Allah ka yi musu muwafaka matafiya kuma Allah ya kasance tare da su matafiya daga cikin mu Allah ya kasance tare da su ya yassare musu tafiyar su kai su lafiya ya dawo da su lafiya akwai dan uwa wanda yake cikin yan uwanmu da suke airport wanda yake neman addu'a wajen an yi masa canjin wajen aiki da sauran 'yan uwanmu ma wanda aka yi musu canjin wajajen ayyukansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su dacewa da sabon wajen da aka kai su Allah kuma ya ba su nasara Allah muna roƙon ka ka ba mu sauƙi a cikin halin tsanani da ake ciki a wannan ƙasa tamu Allah ka sauka mana da rahmarka Allah ka ba mu da damuna mai albarka Allah ka sanya mana albarka a wannan damuna tamu Allahumma inna nas'aluka khairar du'a'i wa khairar mas'ala wa khairar falahi wa khairar najah wa khairar thawabi wa khairar amal wa khairar hayati wa khairar mamat wa nas'aluka الدرجات العلى من الجنة اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك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 Agora vai ver.